An kaɓi naman nan a hankali. Eh, su mai lalawa ne. Tun zai kyau. Mun kasa abin da ke faruwa yanzu kuwa? Mutumin kamalan sani na makarantar nan da ke koyarwa na mata. Ok, eh. Ai yanzu ma ba koyarwa yake yi ba. Malam sani naka. Malam sani. Ba koyarwa yake yi ba. Ya mayar da wannan harkarsa da ƙasar jariya sai dai ya dinga zuwa gidajen masu kuɗi da ofisoshi na ma'aikatan gwamnati yana cewa za a sai butoci na masallaci za a sai littattafai wanda za a raba yara wanda ake koyar da su ya ta karfin kuɗi kawai yana shagalin gabansa shi malam sanan malam sanan to kai ya aka ka sani yanzu baka san ma cewa ba ba wai karatun kaɗai yake koya ma ɗaliban ba mata amma wani abu bayan karatun to kwana-kwanan nan wata yarinya ta ciki a ciki cikin ɗaliban kuma shi kaɗai ne yake ɗauka su karatu ga gaya min waye mata cikin shi ne shi malam sanan kwarai da za a karu mana yajin nan a malam dalla kara mana ya ya yawwa ya dai lauje me ne ka ga amma mana mene ba komai ku ci gaba da yi alage ba ta shadi mana zina ba komi ku ci gaba gulma bace ba dan ba mu cikin takarda kamar takarda kai ba ka gaya min cewa yana bayana haba lauke Allah to ni ma sai da na duba ina dan duwa sai ne Ka zabi kai ko muke firan nan fa mamakin kaman ga ce min gashi nan a bayana ka sai ka kale ni in ta zuba eh kai fa nake bawa labarin nan fa ba ki ka ke jama to ai sai ka gaya min cewa yana bayana haba ya kace mana haka ne ne da Allah billahi lazi ban ganshi ba to billahi azum ba za ka kuma cin naman nan ba wallahi ba za ka ci shi ba haba aboki na yo dan mine ne zaka dinga mana haka ba za ka kuma cin shi ba yanka da baka ci da Allah ba zan baka ba yanka da ba zan baka ba Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mala Isa, baka da wuni, kan da ya kokari, ya niya ya gona kuma, sai godiya fa. Kuma aka ji da iska. To Allah ya shi mu lahiya. Madalla, na zo ne wurin ka dama. Ina wannan yaro na wurin ku. Wata ka to abin nisa na ne dan in gaya maka. Ya iya bakin shi. saboda baki lizami ne ba inda bai kai mutum gaskiya ne duk wanda ya iya bakin shi ko kuma ya saki bakin shi sakaka wallahi yana iya afkawa ga halaka da duk ba a tunani saboda bai yiwa a ce kamar wannan yaron ya san ko shekaru na nawa amma ina zaune wurin mai nama bai ganni ba yi shaku ya dinga cigata ya dinga cigata sai da ya gama kaf na lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce ba daɗi ka da mutum kuma ya ji ka yawai ga sai ya gani zaune kawa Allah kawa ma'aikin Allah mm. dan Allah kai hakuri ai ba wannan ba na zo ne da wani abu ba ni na zo dai in gaya maka ne wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya iya bakin shi ko lahira eh bakinka na iya ja maka to shi yasa nace bari in tazo in zo ga magabatan shi in gaya mishi na gode na kuma ji daɗi da kasan ni wakilin mahaifin shi ne insha Allah zan ja mashi kunne abinda ka ce jan kunne Allah ya saka godiya nake godiya nake to alhamdulillah Allah ya huce ba ko sai ka fito masallaci na gode insha Allah wannan yara na lillahi wa inna ilaihi raji'una mutane inda suna gane rayuwa da sankalin su ya kwanta ko duk abin da kaga ana yi sai a dauka cewa kai ba kauye ne ko gidatanci wannan asawaki ma da kake gani fa'ida ne da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aswaku aswaki da dahiratul lil maradatul lirabbi shi aswaki yana tsarkake baki kuma yana sa yadda ubangiji ta wasa kalaiya to kalaiya Allah saka da alheri mutanen kirki asha Allah a'a ta wallahi in dai akan iyali na ne sai inda karfi na ya kare dan mi baba zaka shiga mun cikin gida sha'u duk amincin da ke tsakanina da babanka Alhaji Aminu mai kananzar yanzu mi ya haɗa ka da malam isa ya ce wurin tuguha can ta mansho kusa da alhaji ala mai kilishi nan ka same shi baka san yana gurin ba ka ci gaba da tsiga shi kana ya gashi ta inda ka shiga ba ka nan kake ita ba au dama maganar ta kawo kake nan? wannan maganar ce ni na tunanin maganar arziki ce ashe maganar banza ce Ke sha'u nasiha maganar banza ce kaga baba ba fa wai dan mahaifina ya baka amana ta ba ya ce ka kula da ni ka zo ka dinga mana shigar hanci da kudindine ni fa ba zai yi ba ba saboda iyali na sirri na ne ba zai yi ba wani gardin Allah ta'ala ya dinga shigan man cikin gida a lokacin da ya ga dama wallahi ba zai yi ba eh, kuma kuma kuma uzuri wannan uzuri ne saboda shari'a ma ta tanaji lokacin da ya kamata a shiga gida saboda a musulunci ma dai ko gidan da aka haife ka ba a shiga da sahi ba a shiga tsakar dare ba kuma a shiga da rana tsaka wannan musulunci haka ya tsara amma ya kamata ka bi duniya a hankali wallahi babaki ne maka ba duniya za ta bi da kai shau za ta bi da kai Salamu alaikum. Salamu alaikum. A eh, tashi lafiya? Eh ni ne Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ni kuma wace irin jarabawa ce ta same ni da haka zo ka dawo kofa gidanmu. Na yo shiga ta mutunci. Na zo maki a mutunce domin mu yi magana ta mutunci kuma tsakanina da ke. ina sa in tabbatar maki da cewa ni mai arziki ne kuma Allah ya man tarin dukiya to ba zuwa kai ka gaya min cewa ka zo a wannan lokacin don ka ƙara gaya min kai mai arziki ne? ka zo ne ka jaddada min cewa an ziyarci ɗan tani mai wanki an yi hayar kaya a zo a yi man ƙarya da su ƙarya arziki ni wallahi na ɗauka ka tafi ka tafi kenan yaudara kuma me ya kawo batun yaudara a cikin al'amarin nan ya kamata fa ki fahimta fa ki gane cewa ni mai arziki ne kuma idan kika aure ni zaki huta zaki shana wallahi duk abin da yake so zan maki wannan kayan da kika gani sababbi ne full tela ɗinka mani da su ne wanda na ware wanda zamu ci amarci da ni da ke <laughs> shi ne ne azarbabi na ɗauko na fara sakawa yanzu ya nuna maki ni mai arziki ne lallai kam kayi garaje ka tabbatar da cewa ba mai arzikin bane kai tunda har kayan da zaka sa angwancin ka shine zaka dauko kuma ka zo wurin budurwa da su to ya tabbata kai makaryaci ne dan haka dan Allah ka koma bari in gaya maka kakka sake zuwa kofa gidan nan daga yau ni yau sauran kwana uku a daura min aure saboda haka ka kama gaban ka kwana uku tabbas kinka ni na san ba ma yar wasa tsakani na dake da gaske ke sauran kwana uku auren ki da gaske yau sauran kwana uku a daura min aure saboda haka na gaya maka kakka ƙara zuwa nan kofa gidan to billahi azum auren ba zai yi ba wallahi sai na lalata auren nan duk hanyar da zan bi in lalata shi wallahi sai na lalata shi to bari in gaya maka baka isa kai min abin da Allah bai min ba ni da Allah na dogara kuma shi zai man magani duk abin da kai niyya saboda haka baka isa kai wani abu akan aure na ba na dai gaya maka daga yau kaka sake zuwa nan kofa gidan saboda haka ka wuce ka ba ni ai in kin gara zan zuwa kofa gidan nan to na ganki cikin gidana ne ba ko za ka taba gani na ba in ba na ganki cikin gidana ba wallahi ba zan taba daga maki kafa ba kai kai malam bana dama wurinka na kai magana ta Allah wurinka na to ka shedi na kawo na matakka abin da ke tahe da ni kaga ina ganin girmanka kana da mutunci da kima a garin nan matakka tana fakewa da guzuma ta halbukar sana me ta yi me ya haɗa ka da matata tana ɗaukan kayan dillanci da adashi tana ciga gidaje wallahi in banda Allah ya sa aure na yana da ƙarhin danko da tuni ta ɓalla shi na fahimta dai sa mu kasa ma matata ido ko ka sama mata ta ido malam kake ko tsidahu ko wane ne bari in gaya maka daga yau sai yau idan ka ƙara mata